فصل في فضيلة الفقر والتفضيل الفقر على الغنى فقر كمان عندك انزواء انزوا الدنيا قوان العبد يسمى فقرا إذا الدنيا تجاي دقمتن كما بيديتا با وانا نيها قوية فقر في فضيلة الفقر Wata tafdilil faqri ala al-ghina kansa tsoron talauci da da nasa matsayi banda nan kuma ainihin akwai daraja fifitan talauci akan wadata na san wannan maganan ita ce ake cewa nadiya ba za ta shiga zuci ba in an jefa ta in ta je kawai sai ta dawo waje to kuma hakan. yadda aka faɗin nan za a gani a ayance za a gani a hadisance amma al'ayatu faqad qala Allah ta'ala fi mu'rad al-madahi wurin da ake yabo haqqal fuqara lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah shi taimako in an tashi taimako ya tabbata ga hakki ne ga fakirai wanda an riga an ajiye su don ɗaukar kalman Allah su kawai an ajiye su haka an tashi taimako ko gida ba su na suna suna zaune suna jiran menene za a yi in gari yawa kamar yadda ‘ya'yan mutum za su je su ce masa ‘ya'ya masu ɗa'a ga za su ce da safe na kwana baba me za a yi to so haka suka ajiye kansu mai za a yi yau ina za a kome ake so a yi kaga da irin wa'ina kaga kono mara ni sai a yi ko tunda za su iya daukan jiwi jiwi kullum da safe da jesa su kai ba amma yanzu ka yi noman rani an yi wa mutane ne ba zai ɗebo ba tunda ba zai je ɗalibai ne daga safe sai safe da zai yi ba sai dai to in akwai irin me take da suna alkaman nan inda ake yin ta da menene kuma shi ma dai ala ayati halin da da rani ina bukatan gewaya tunda dabbobi na iya bita kai kamar su wa'annan musamman suka fito wurere wurere suka killace kansu a ɗakin a ɗakin Allah kawai ina ba a ina manzon Allah za shi tafi kai shi ina wata kota kwana za ta taso a musulunci ga su sai sun kare da a taɓa mutanen gari to wa'annan su ne wanda attajirai in suka ɗebi kuɗi a ba su kawai da hisabi la yas'aluna nasa ba sa roƙo in ka gan su ma ta yahsabuhum al-jahilu a ganiya. jahilin gari irin wanda ya kabin sai ya ɗauka masu kuɗi ne sai ya ɗauka masu kuɗi ne ba su zuwa su yi ma rantsai rantsai a ina to wannan kaga nuna falalan da yake da suna faƙar har Allah ya keɓe da kansa wani kaso ba ko kaso ba kawai su ba su ba iyaka kawai وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم wannan keɓe ne fai'u ne ya ce an keɓe wancan fa'in um, wancan kabilar na fakirai makiran muhajirai ban da ma fakiran an farawa su wannan an fito da su daga kasansu sun ce rabbun Allah la ilaha illallah aka tattara aka toho su aka kashe na kashewa mai tsallake ya tsallake da wurin manzon Allah to su wa'annan dukiyar da aka samu wasu a cewa da araba suna da hakki dai a ciki wanda rabonsa yana nan yadda aka raba wa amman wannan yana nuna falalan faƙaru kaga nan kaga duniya ce ta so ta lai musu gaba ɗaya ko wanda wanda ka fito da shi daga garin su yana da gida yana da gonakai yana da rumfuna ƙarshe yana da dabbobi tun da an kore dabbobi an kore kaza an kore kaza an kona musu abin da aka kona musu shikenan maimakon ka ce sai ka rama ba ta hanyar shari'a ba koma karatu ko yawonka Allah ya yanka maka rabo kawai sai ka koma ka koma hoton Allah dai an ji an yi an kone ma ya bukka an kware ma wani an yi ne ne ne to me abin yanzu da ka nemi kayan kiwon mutane ka koma da hawa kai a ka gani face Allah ko sai maka irin wani buɗi tunda zama ga kwakwalwa akwai ta Rikin abin da ya sa ba a ganta ba ba a tsaya ba ne ba amma kwakwalwa akwai ta kuma sannan za a shiga maimakon ka ba da rayuwarka a wurin ramuwar gayya wannan mushkila ne za a mutu za ka rama da ramawa za ma kaninka za ka yi intikami amma ka ka intikami dawo kama Allah yanzu za ka yi faɗa mai dalili maimakon kai wannan faɗa mara dalili kan duniya ne in kana faɗa wani kana faɗa ne akan shanuka? kana faɗa ne akan bukkanku kana faɗa ne akan ka da aka kona to ka bari yanzu ka fara addini ka fara tara addini a aka ce za a taɓa ma addini to nan ne za ka yi faɗa da hujja in ka mutu kai sai aljanna ka tsaya ka san addini وأما الأخبار فكثيرة يو أي حديثي نان ناديوة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم قمت على باب الجنة النبي يعني تفي ان أنجي النبي سما yaje an gama abun da za a yi ya karbo abun da zai karbo aka kewaya da shi aljanna aka kewaya da shi har wuta to da ya tsaya a ƙofan aljanna kumtu ala babu janna fa idza ammatu man yadkhuluha al fuqara sai ga majority masu shigar ta fakirai fakirai sun da dai sun haƙona da abin da Allah ya ba su a wani hadisi ne Allah Allah yana ma jin kunya sosai ya ba su uzuri duk fakirin ba fa ka zauna baka bauta Allah ba duk fakirin da ya tsaya bauta wa Allah a talaucinsa gobe kiyama Allah na rijin kunyarsa ita kai ka yi haƙuri gane ban hana maka duniya saboda na ka ba na hana maka duniya ne saboda ajiyar da na maka mutum ke na'am ya Allah yanzu zo ka ci aljanna kawai kaga mutum kada ya sai dan za Eh, sai mai akwai a hana masa godiya ko ko mai ba ku a hana masa dangana karshen zamani kenan mai akwai ba zai bauta wa Allah ba da dukiyarsa mai ba ku kuma bai ya dangana gaba da aka ba ta cuta yadda dauke na jahilai in ya ga wani ya wuce da babban mota ko ya ga wani na fafafa famanti ana gina gida ce ah, a ko ce ana za mu ce a can in da ka mai dangali ba sai ka ci azaba anan ka ci azaba a can da wurin bautan Allah ka buga ka buga ka fuskanci abin nan kai ya zama tsiya kafin ma ya zama tsiyar tsale shi ko da kana zuwa kana fara addini zaka ga duniya ta kama ta Allah. ta ce ga wani ya ta ce ah wani ya ne na ga kasuwar sai abin da ya ba a ta kuma ce to ga dubu ɗari biyu ko takalmi ka je ka faro a abba ka je na gode sai dai za ka bani sai littafi ni yanzu na koma wata sana'a ke so in na kai martaba a cikin ta duk guda ɗaya za a ninka min shi ɗari bakwai dubu ɗaya zan samu dubu ɗari bakwai ita wannan sana'a ke son koma ba takalmi ba ba gumama ba sana'a ce zan koma dukkan dubu ɗaya za ta ninka dubu ɗari bakwai da zan koma sana'ar da har kiyashi sai ya nema min gafara har kifin da ke cikin ruwa sai ya nema min gafara ita zan koma ka ga za ka ja ni ba duk da kai duniya ta turo ka to na gode illa anna ashabal jaddi mahbusuna sai dai masu arziki duk an tsare su can tashin farko an tafi yan aljanna tim ɗinsu za su je aljanna kan je wajen wani road block ɗin kawai da an tsaya saukar da su duka Kuma sai an bincike kayansa fakiri da an zo ba komai ce wuce attajiri ko sai kai bayanin kuɗin gawo mai mulki sai ka yi bayanin kaf abin da ka mallaka adali fa tukuna kaf sai an bincike mutum na iya shekara ɗari biyar na masa bincike na fayil kaza a dubo ina kaza a dubo ina kaza a dubo ba kakkautawa a shekarar ɗari biyar ana ma bincike ba tajiri ko ba saraki fakiri ko da zuwa ya aka yi ba kaza ya aka yi ba kaza salloli ba suna azumi ba suna nauyi ka ci kayan kowa ba yi hulɗa ɗayan wani da kai hulɗa da su kare ne bai wuce iyalanka bai wuce 'ya'yanka bai wuce ka ba nan take an gama ta ta ce wuce wannan ko ne bai jira wani ana ba da labari har yan suka tafi suka yan aljanna da attajiri da talaka suka tafi talakan ya je gidan aljanna ce kai na ga suwa ne ko ta ɓaci ne shekara ka ba sana ce wani ya aka yi sai yanzu ce hmm, yan uwa na na sha bincike sai da ne tsawon ba zan tsira yan jiddu duk mai arziki za a tsayar da shi ko kun ta wannan mai arziki ya bi Allah ya yi sadaka ya yi taimako wannan fakiri ne bai da shi amma ya haƙura bai ki haram ba bai yi gulmace gulmace ba bai yi hasada ba bai yi menene ba ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi in suka tafi ta suka je aljanna to mai arziki na zai eh, mai talaka na zai wuce sai ke aikin hajji in ka je aikin haji baka da kayan komai daga kai sai jaka kana zuwa wuce ba kai amma mai jaka sai ya auna kayan shi ya bi ya gasan shi ga rai lokacin ne mai jaka ya zo gida mai mai kaya ya mai talaka wanda bai riko komai ba ya dawo gida wa zakara tamam al hadith wa huwa fi sahihaini da zuwa kashi wa fihi ma أتكلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم اجعل رزق محمد آل محمد قوتا أنا واتي الله يا الله كفنيا abincin iyalan annabi Muhammadu kotu. Kasalin kotu abin da zai baka ƙarfi kawai. Daga inda aka ce maka ainihin ka fara rubutu a ƙafa in an je gona kasan kana tsaye za ka ji za ka yanke jiki sai kai ya ɗauko ya yi ɗauki kaya ga ya san ko ya ina in ya ganka ya dinga cece ka ga na ɗan ƙwaron kai sai ba wani ƙwaro huta ta ka lokacin nan akwai wani fiye wata aljihunka da wani ɗan ƙuli-ƙuli ƙwaya ɗaya ka miƙa masa in ya tana ƙuli-ƙulin nan ya kurɓi wannan sa da ya miƙe taqawwa ya taqawwa walau bi divinatan wahidatan tabra wahida takfihi kana cin tabra guda daya aina abin kafa mu ɗan ruwa ka watsa ba ƙoshi za ka ba ma ka ji ka ɗan yi garau sai dai yayin da ta gama lalace za ga abun da ya dawo to haka annabi mu da ke kan abincin gidan iyalansa ba kana ji ana cewa ya fi kowa kyautata wa iyali to ka duba me yake yi wajen kyautata musu ba kyautata musu ba ya ɗebo ya damfare musu abinci ya damfare musu shinkafa ya damfare musu manja an damfare buhunan siga an kawo man gyaɗa an ajiye da masara da gari ba shi ne ba matarsa ummuna umul mu'minin radiyallahu anha kaje sai ai wata uku annai ba ɗora gishi a gidansu ya fi kuma kowa kyautatawa kuma ba ka ce annabi ba ya samu dukiya yadda take abin nan akwai wanda da za a yan madina ma kana sun isa shaida ta saka ce da annabi ya so madina ke to ga dukiyar mu kam ga shanunmu ga raƙubanmu ga rumfunanmu ga gonakanmu duka wa'in nan. tsaba kuɗi kuma ga sunan a gida za a fito da su ka sa lokacin da za a fito da su ka ba mu namu a ciki ka ɗabi naka malaihu kila mai kunya zake a to kuɗan ɗaya ba min dai da kanku eh, kuɗan ɗaya ba min dai da kanku kuɗan ɗiɗi ba kuɗan babban ta a ka mu ne za ka ba mu namu sauran dukiyar duk ta kafi yadda ka san a ce maka ɗa mai ɗa'a ya samu aiki ya karɓo kuɗin ya ce ba ba shi ya juya fita na mai ta a wurin aikin mu aka bani albashin kenan aka bani ya juya ta shagonsa ba zai ba ka yi haka haka ba iga da wani hannu za ka karɓa in ka karɓa na yi ƙura jakar ido ya ƙura yan balan ɗin ido waje ina za ka ajiye shi in yi haka fa goma ina gaba zai je na sha ɗaya ba alhaji ba ba zai ma yi goma eh in ya ɗaya aka cinye ka za ce maka ya kawo yan kudin a gaban shi aka ce to dauki wannan da kanka je ka biya kudin su uh, kwasau wannan kuma je ka biya kudin su basatse wannan kuma je ka biya kuɗin su kaza kuɗin ba su kare ba ma ya karkata ya ɗebo wasu ya ce ka je ka biya kuɗin wannan da albashin nashi kaga ya kama da ya kamata wahala wani wata ma ga yi wani wata ma to shi sai yaushe ya fara guda guri wa in ma ya fara sata daga cikin albashin ya kwashi wani ya ajiye sai bana ko ya kashe kudin wace ba ba mu ba bana ko wannan wata to su ba ƴaƴansa bane ba mabiyansa ne imani yake ga dukiya kam ga shanunmu ga raƙumanmu ga awakanmu ga tumakanmu ga amfanin gonanmu ga gonakanmu ga rumfunanmu daidai ka ba mu namu a ciki ya ce duk kurgi kaga yana son ya samu na abincin da gida a ba a magana kuma ba kyauta mai aka ce an bashi ba sadaka ba ne balle ke shi bakin sadaka amma ba ya so yana cewa ya Allah ban fata Allah kai din arzikin nan da zai zama kaza ka sanya in samu imanin saita abincin gidan Muhammadu ya zama kotu ana ko gane ana ji an gane ko kwatantawa hmm? ban ji ba kotu ku ce ne ma ƙarshen ta an ci sauki shi gina yi wani ɗaya kotun ba wani kotu ba an ce an kwana abin um, wata uku jinjina wata uku ba a tsara abinci ba aka kace mai kuke ce ce tamru da ruwa wata ne kuma tamru nan ba ma hatta mai kyau ma dakalo ma lokacin za ga babu haka aka ya kafa addini wannan ne wanda aka ce laƙada kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana wanda yake haka ne zan da zabi iri eh? eh, shi ne malam malam ba yi imani ne babu imani ne ba iri na yanzu ba amma tamru irin sa amma imani ne babu yanzu imanin yanzu ne ba iri na ba ko yanzu ai ba ka kwatanta mutanen sahara da mutanen tsakiyar da ga mutum da ɗan ruwansa da ɗan ganensa in yi hamfuɗa ya kurɓi ruwa sai yi shekara yana yau. a kan na ƙunin sake yawa da abincinsa yanzu ka kai ka dubi abin da kake ajiya a gida a wata buhun shinkafa buhun wane ne ko da bai kai buhu ba mai ne ne wata rana haka za a ganka da ganye kamar za ka kai wa awaki ga kayan taunato ga wane ne ga wane ne malam babu abin nan ba a fara kai ne za a ba an riga an samu wata tarbiyya ta ake ce ma da ka taimaki addini kun da ka taimaki gidanka kamar da gidanka haka ba ka ke yau da wani hadisin ba masallacin ku ya rushe sai aka yi dubu ɗaiɗai da ka ba da malami ke faɗin wannan a gidan rediyo da ka ba da dubu ɗaya a gina wannan masallacin wanda ka yi wa mata ka tefanai mata suka ce a baka ji da kyau ba na ce to ya aka yi suka ce ce aka ce wanda ka sayo balanguwa matanka ka san wannan ya saba nan da yi shi fa wannan ba ma wai abin ba a'a kana da abinci a gida wanda za ka ce amma masallacin ku ya rushe da ka ba da dubu ɗaya wannan ya ba da dubu ɗaya wannan ya ba da dubu ɗaya yadda muke zaune ɗin nan maza da mata aka haɗa kowa a je dubu ɗaya da za ka kuɗi kirmis za a yi wani aiki da su wanda ko ga ta a nan taruwan wannan kuɗin za ga mai kuɗi ya fara ta kai ai shi kuma bai yi adalci ba ya za a yi wannan talakawa su ba da kuɗin su wannan rigarsa ta huje wannan sa ya yage wancan takalminsa saboda su tsayawa haddin duniya suna taɓa ƙafa ya ba da dubu ɗaya ni kuma gobe kiyama ina maganin miliyan ɗaya ya za a yi ina zan fitar da kaina ku bari kawai nawa ya rage in ƙarasa maku in ƙarasa mana harkar dai Allah ya gane da mun gane hidayatu ta irshadi ya samu yanzu abin da ya rage hidayatu taufi to Allah ka ba mu muwafaka ka ba mu iko mu zubi irin wannan tsarin karatun ɗin ko da ba za mu kai ba mu kwaikwaya wa fihi ma min hadithi Aisha ta radiyallahu anha qalat ma ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاثة أي ثلاث ليال تباعا حتى قبل iyalan gidan Muhammadu sallallahu ba su taba koshi ba su koshi tun yayin da izo Madina ba su taba koshi daga abincin alkama ba kwana uku wajere a ce kullum a ce alkaman nan kwana kama a yana cin shinkafa kwana uku a jere ana cin shinkafa ba ta lalo kuma in an tashi shi a ce sai an ƙoci sai dai kwaɗanta ba tun da izo madina ya kuma ga Allah ka ka ai aiki mabiya ma ba ya aiki yanzu ko an dai babu ko dai a zaɓe dai a zagi a kaji a zagi yan siyasa a zagi wane ne a zagi wane ne kuma abubuwan dai ga su nan sarsa zayali tiba'an hatta qubida wa fi afrad muslim min hadith umar radiyallahu anhu qala لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذل اليوم يتلوى زي وني أنا ننتوى kai da ganin jujjuya wanda yake na yunwa ne in kana lura da jujjuyawa mutumin da ke yin yunwa ya fita gaba ba da zo muke magana ba ma mutane mu idan wahala ta wada ta ga mutum ya rubuta ya sunku ya kafa yana yana rubuta yana rubuta layi a kafa yunwa ce ta yin yunwa da ki ga ba a saba ba ba a saba ba ya talawa ma ya do dakalan bai samun irin shafe ɗin nan ya mula ubata na da zai zo cika cikinsa da shi a farin shafe dai ana samun sa daga kan shinkafa ne so amma nan dibinan da ya tsofe ga dibinan ka tauna ko zaki babu ya mutu ne to shi ma ai ana tauna shi a tauna shi kawai a haɗe shi zai tara yawo وروى abu هريرة رضي anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يدخل فقراء المؤمنين الجنة فقيرا مؤمن إذا فشجع الجنة قبل أن يأي بخمس مئة عام أما فنان تقصد جسد دي الله باويز أورا تلوتين بنيبا جاء تلوتين كما كاتا يا كابي الله تلوتين وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها إياك ومجالسة الأغنياء كيكي أي زمادة التاجر musamman ‘ya'yan attajiri ai ko yanzu misali idan ‘ya'yanka ba kai sa ba suka yi abotaka da ‘ya'yan attajiri ما za ka wala saboda za su je gidan attajira na duk abincin da suka ga suna ce a gina aka ɗauko aka suka ci kai ma za ka yi da shi za ka bada yarka in ta fara abotaka da ƴaƴan attajirai malam ta halaka tunda menene ko miji ka samu wata matsala za ta sai a ai miji sai dai mai jirgin sama sai mai mota to an kuma su ai mota suna kallon gidan ka ba komai a bi'a a ɗabi'ance amma ka bari ƴaƴanka suna abotaka da wannan kuma sannan ba tare da sun girku ba malam mafi ba za ka shiga abun duk wanda yake da ya'ya ya san kan da ce maka talaka ne Allah sai an kana da farin jini kuma tajiran na saka sauke su a jika zai kai shi ɗakin sa ce eh ba abincin da kake sa to me shiga kicin gama da bi abinci ya shiga kicin ya ci abinci da hawan kicin din ku ba komai sai shaura miyan kuka can ko gajar miya zai ɗebi son ransa har ya wuce iyaka ga mahaɗinka kan ga menene nan ici in ya dawo gida Ka san sauran daga nan in bai san waye zai koma ɗauke da shi to balle mace kullum ga a ƙawayenta ma masu kuɗi in ta je ta abun da ɗinsa to za ka ga mashkila tun da yanzu babu tarbiyyar da ake ɗan ka yi isa tarbiyyar mutanen farko ɗaya kuskurai je kwalama ko ya ta je kwalama ta ci abinci a anguwa to ko za ta gane kuranta a gida yanzu ko ita ce za ta ce wace ya ce a zuba miki ɗan kaɗan da Allah ku zuba mata abinci za ta wuce makaranta ni kuma ban gama ba uwar za ta roƙo mata su kuma za ta haka ba gidanku ba ne ba shi kake kiɗi ba tsakanki sannan ba soyayya ba ne ba lalata ɓata wannan sai dai kuma ka samu matsala daga gida na'am to ba kwace kana ce makwata mu shi kenan mun gane sai yanzu ƴaƴan su ba su yadda sai abin nan to no ko yana ne da roƙa wacce za ta ce ɓantara masa mana habawa ne kayewa ne ɓantara masa haba wance ɓantara mata mana wacce za ta faɗi haka in ta ɓantara masa ni ma ɓantara min ɗan kaɗan in mayar da yawo na ba su tsaya ba su wannan warar da bai ma mallahu na ta kun a ganan na su suka tsaya a gidanmu gidanmu abinda aka dafa a gidanmu sun ko za ku ce abinda ba a dafa ba a kwara kaga yi ta ake ta magana yake ba daidai ne ba a ce ka matan makwace ta ɗauki abu ta kai wa makwace ba a ko kuma a ɗauki abu a kai maka gida ma kai za ɗauka ba in ka ga ya dace za su iya wannan kai in bai dace ba ka ga za ka fasa tarbiyyanka gobe da baka da irinsa ba kai ka ba da shi ba kuma an fi samun wannan yanzu mashkilan daga mata na ji labarin da aka za ta je ne ta ke ake wata wai ga 'ya'yan makwaciyarta suna kokan yunwa suna menene yunwa saboda haka nan yanzu ba za su kashe abinci da ba ba alhali uwar ta ƙi girkawa ga gari ba za ta yi ba ga menene ba za ta yi ba saboda babu mahaɗi sai ta zauna ta basu haka sai ta kuka sai ta menene tana ma iya fito da su kan hanya ta yallahi ba abin da za mu ce gidan nan kaga dole makwata sa ɗebo su kawo to na kuma ka samu matsala daga gidanka hmm. makarantu a dinga kai musu abinci eh. to ai wannan abin da ya kamata eh, kenta a yi musu abincin ana son abin na yi shi bai da ya fi sauki domin menene yaran da zasu ba shi sa kukan samu wani lokaci sai ka da wani ya kawo abincin sa an cinye abincin an yadda kullum saboda kan wannan yana daga cikin abin da ka don ce to a sakko da su don ga yan atajin su su ba za su irin wannan abinci ya ce to ku tire ku an ka sai da abincin iya haka wannan kawo wannan kawo ya fi sauki da a ce ga wannan an sa masa gayan tuwansa da miyar kuka babu komai a ciki ko magi babu wancan ko gagayen sun hasa har da kaza a gefe aga kama ka ɗauko abin da ba za ka iya ba a zazulun وقال يؤتى بالعبد يوم القيامة za a zo da bawa gobe kiyama fa ya taziru Allah azza wa jalla ilaihi Allah ya masa uzuri ayi hakuri ilaihi kama ya taziru rajul ila rajuli kama yadda mutum kan yi uzuri wa mutum fi duniya fa yaqulu wa izzati wa jalali na rantsai da ya ta da girma na ma zawaitu duniya anka ban yaye maka duniya ba a can duniya lihawa ni ka alayya don kaskancin ka aure nan walakin lima adattu laka na maka ne saboda akwai abu da na ajiye maka lahira min al-karamati akhruj ya abdi bawa na fita daga layi ila hadhihi safuf a cikin layi ana layin filin kiyama a wajen hisabi kai ba za ka bi layi ba sai a ce martaba ko a duniya ba za ka bi layi ba kai babban a ce fito daga layi kai ba hana maka duniya ba zai yi ba can duniya ka sha wahala ka yi ba ce nan maka dole a ina ai ban hana maka duniya ba sai don ina son karrama ka fito daga rai faman ata'amaka aw kasaka yuridu zalika wajhi wanda duk ikiyar da kai ya tufatar da kai yana neman yardana ba yana neman yabo a gare ka ba yana neman yardana shi ma fito da shi hmm ba na fashin hmm na ji daɗin kaji da kyau kenan yanzu ka duba irin su abubakar radiyallahu an ka duba yadda ya yanta bilal ba babansa yake cewa kaga shi ba musulmi ne ba ba amma ina ta kaga yaro ga hikima ka daina yanta rauna raunana ka nemi kasta kai ka kaki ka ka yanta wanda duk inda kai suna binka ba mai jima mutunci shi ce a wato eh muhammadu ya wajen na yadda Allah na ke nema da su saboda addinin su ya yanta wata mace ya yanta bilalu ya yanta duk wanda ya yanta miskinai ne ba su da komai ba su da bakin magana mabiyancin su ma duk banye Su zaga lokacin da Allah ya ce wa wa'annan in suka je aljanna kaza kaza sai a fito ku ba sai kun ba wanda duk iciyar da ku don neman yadda Allah bai muku gori ba bai ci muku mutunci ba ku huce da shi ku zazzabo su ku dudu ba hmm? sosai a wannan ma ƙari ma ai sai wa aka ce idan mutum ya ƙoshi ya kwana a ƙoshi makocinsa don yunwa bai daga cikin al'umma na Muhammadu wannan irin eh? ban ji ba a a wancan ai suna da shi kewa kana so ka rushe magana nan da daru wancan ba daidai ba ne ba ka ba jin mana an ba ta tarbiyya tunda mutum shin kai kana ɗaukan dubu ɗari na ɗaukan dubu goma shafaɗan mu zai zama ɗaya yi magana to to shi kenan daga nan sai ka ɗiba ka bayar ran da muka yi faɗa ina zan yi da iyalin kuma na yi saboda kanan wannan in ma wani abu za ka yi to ɗauko ka ba shi shi mutumin amma ba za ka je ka bata masa iyali ba bai sabi wancan magana tana na zaman ta take wannan ba zaman ta take Hey. e duka eh, dai wanda zai za a ba a ba wa a ba mai gidan a ba wa mai gidan ba kamar misali ne mutu samu ma'aikatan ka bai raba musu kyauta kaga raba musu kyauta ya kwace ma ma'aikata saboda domin menene kai za su dinga girmamawa kai za su dinga yin kaza ba da bai taɓa yi wa wannan ɓata masa tarbiyya ne ba ta sarbiya ne amma wannan fakiri ne ka ɗauka ka ba shi shi ya san mai ɗaki shi san inda shi masa yi. amma ka ɗauka ka ba iyalinsa ba shakka ka ce su shi. wancan daban wannan daban khuruj ya abdi ka gama bai kira mace ba duk da zai iya yi wa mace ta shigo karkashin wannan amma bawan tun da gidanka dole zama kana da iko da gidanka yau ko abokinka fa yake maka ɗinki yake wa ƴaƴanka ɗinki abokinka yake wa matarka ɗinki to matan nan ba ta ganin kimar ka kiman abokinka take gani mu shahidu ayin ne mun gani sai dai muhammadu zai ke tsaya daga nan to wasu shi za a yi abin tsakanin da Allah sai dai Eh. Eh. shi ne iyalan ɗinki eh. idan misalin wani zai wa matar ka ɗinki to in ta tashi wata rana sai ta yi su baki sai ba kai ne ka taɓa yi ba ka gani duk sallah wanda ke min ɗinki kai me kake min to yanzu kuma wurin shi ‘ya'yanka in abokinka ya kyauna wa ‘ya'yanka ɗinki in suka tashi murna darajantawa da girmama da suke abokinka za ka ba ka ma. Tuna ya kai. Duk sallah zai musu ɗinki. Muna kallon abin da ke gudanawa ɗinki in dai mutum zai maka ko ɗalibinka zai wa ‘ya'yanka ɗinki to ‘ya'yan sun fi ganin ƙimaka, ƙimar ɗalibin naka da kai. saboda kana shi ke rike da gidan shi ne komai kai kawai ga kanan da zero saboda haka ne yake da suna اخرج كو يا عبدي يا يا عبدي الى هذه الصفوف فمن اطعمك او كساك يريد بذلك وجهه فخذ بيده فهو لك wannan wakila Musa wani magana ne ku? sanda magana annabin Allah ne